أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magajibi a cikin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka ci saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fatita shi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul ma'ida kuma wancan karo mun tsaya ne a aya mun tsaya ne a aya ta mun tsaya a aya ta 43 da mu tashi aya ta 44 daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya tallafa mana kafin nan kamar yadda muka sani cewa akan samu wasu sakonni kafin shiga wato asalin cikin karatu din yau muna goma sha bakwai ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci a kamar yadda muka ce akan samu wasu sakonni kafin fara karatun akwai bayin Allah daban-daban waɗanda suka kawo gudumawa suka kawo tallafi dangane da abin da ya shafi fa'ita da ake yi ma'ana a wannan masallaci mai albarka ta masjid sautin sunna kamar yadda muka sani cewar akan samu wato bayan Allah da ke kawo tallafi kai wani bawan Allah wanda ya turo da naira dubu uku jiya da daddare bayan sallar magariba Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka domin ya ba da yara ne suka shiga da shi ba san kowa kowaye ba ya ce tallafi ga abin da ya shafi wannan aiki na muhallin mata wanda in ba mu manta ba jiya yadda muka yi sallah da su haka kai sallah ba tare da akwai hijidin ba muna so Allah ya wuce mana gaba kafin Allah ya kai mu wani sati a ce mun kammala da wannan aikin Allah ta'ala ya taimake mu bayan nan kuma akwai wani bawan Allah shi ma akwai wani bawan Allah wanda shi ma bayan kammala sallan juma'a jiya ya bayar da naira dubu biyar Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka akwai waɗanda suka bayar da wato akwai wanda ya bada ya turo ko ta turo wani yaro da kaya na marayu kuma ya bada naira dubu ɗaya ce an ce masa tallafi na wannan wuri da ake ainihin wato mai yarawa na sallan mata Allah ta'ala ya saka da kai sannan kuma akwai a mai abin ne albarka rediyo shi asalin mai gidan rediyo kenan shi ma dai eh, shehu sakamakon abin da yake ya ji na abin da ya same mu na wannan waje shi ma ya ba mu tallafi na naira dubu hamsin akan wannan gyara allah ya masa albarka allah ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji muna roƙon ka yawaita mana ire-iren su wanda za su ji damuwoyi irin wannan su masu saka tallafin su Allah ya saka musu lafiya don haka ko faɗi yadda muka ce abota take kuma yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da aikin gadan-gadan babu tsayawa da izinin Allah ta'ala muna fatan kafin wani sati mun kawo karshen wannan aiki Allah ya sauke bayan nan muna miƙa ta'aziyya a madadin mutanen wannan masallaci gabaki daya da muke sallah a nan kuma muke karantarwa iri daban-daban muna da taziya wa makwabtan masallaci wanda sun fi kowane zama makwabci a gare mu kusa domin garinmu yana zama kamar katanga ga ne ga wannan gida na to kaga abunan alakan ta yi karfi sosai ta inda zai zama dole ne abin da ya same su mu ma ya same mu kamar yadda duk abin da ya samu musulmi a ko ina yake ya samu dan uwansa musulmi to an samu wani rashi na baktatan na wata baiwar Allah wanda take Allah ya kare kwananta a jiya juma'a nan a jiya juma'a aka yi mata sallah a wannan masallaci na juma'a to Allah muna kyautata zato mu mutuwan wannan baiwar Allah domin ta mutu ranar juma'a kuma ta mutu a cikin watan azumin ramadana sannan ga dimbin al'umman manzan Allah da suka sallace ta wanda kuma duka akwai azumi a ne akwai azumi a bakin su sai muke sa ran addu'o'in da aka yi wannan baiwar Allah in Allah ya so ya da makomanta aljanna to Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa ta huta Allah kuma ya bada hakuri ma iyalanta abinda ta bari a baya Allah ya musu albarka mu ma idan namu ya zo Allah ya sa mu cika da imani a insha Allah ta'ala kamar da muka ce za mu shiga cikin karatun mun tsaya aya ta 43 za mu tashi aya ta 44 daidai to Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والرب الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka suratul Maida mun sani cewar Allah tabaraka wa shi ke saukar da littafi daga sama babu hali ka dau littafi ka ce an aiko ka sai dai ko ka gaji karatun daga wajen wanda aka haifo shi ko baka taba yin wani sahabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar masa da wata aya ba a sai dai a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya sannan an saukar wa annabawan da suka gabace shi mun san kuma dan aikan Allah zuwa wajen yan aikansa a ƙasa shine wa jama'a mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam sai lokacin da ba maza Allah ya dawo maza maza ya shiga damuwa ya dawo dan Khadija yana ce zammiluni zammiluni ko ki lullube ni ki lullube ni saboda mata ta kwarai ita ce wanda in damuwa ya dame ka da ka je gurin sa ta yayyafa ma ruwan sanyi ba wanda za ta fara ma damuwan ka fito da shi waje ba ina fata muna lura da haka mata yana da kyau su lura da wannan cewa su zama masu kaɗe damuwa wa mazajen su ba su zama masu tara musu damuwa su fita da damuwa wanda ba Allah ya sa su gyara don haka da ta zo ta ce ya zo yake ta lullube shi ta lullube shi an fahimta ko shi kenan kuwa ta ɗauke shi ta tafi da shi wajen warka su jini ta yi bayanin ga halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki da ya masa tambayoyi ya ba shi ansa sai ya ce wannan wanda ya zo wajen manzon Allah nan ai shi ne mala'ikan da aka aika shi mawa wa annabi Musa alaihi salatu wassalam a ne Jibrilu Shi ne ɗan aika zuwa gawa zuwa ga annabawan Allah ta'ala kuma shi Allah ya aiko ma ya yi kusa wa Maryam ta zamu cikin wane ta zamu cikin annabi Isa alaihi salatu wassalam da ka lamar wakil sarki yana saukar da wato sakon zuwa ga annabawa ta hanya aiko mala'ika Jibril Allah ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yace lallai mu nan mun saukar da at-taura kuma cikin asauran nan wato akwai shiriya sannan kuma akwai ainihin wato haske ma'ana wani asaura da aka saukar da ita cikinta akwai ainihin wato shiriya na dala ma'ana akwai shiriya daga fata bayi za su shiri da wannan littafi da Allah ta'ala ya saukar wa nur sannan wannan littafi yana bayanin hukunce hukunce abi ma'ana littafi ne mai haske wanda yake bayanin ne yake bayanin wato ainihin hukuncen hukunce sannan kuma ya hukumu bi annabiyun ai annabawa suna yin hukunci da ita min bani isra'ila daga cikin wa daga cikin banu isra'ila suna allazina aslamu waɗanda suka miƙa wuya ai in kadu lillah sun yi wuya wa Allah ta tabaraka wa ta'ala hakan yake nuna wa kullul anbiya muslimun dukkan annabawa ya ne musulmai ne ba wani annabi wanda ba musulmi ba manzo Allah ya ce annabawa ƴan uwan juna ne kuma addinin su ba guda ne an gane wannan ko don haka dukkan sun yi wuya wa Allah to suna hukunci da wannan littafi ne lillazina hadu ga waɗanda suka tuba an gane wannan ko lillazina hadu ga waɗanda suka tuba sune al-yahud an gane wannan ko war rabbaniyuna ko da kuma wa da ainihin ulama minhum wato da ainihin malamai daga cikin su wal akhbar da fuka haun su duka suna yi musu wannan hukunci da shi bima tuhfizu min kitabillah na abin da suke kiyayewa suke ba da tsaro game da ainihin littafin Allah tabaraka wa ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki ya bar tsaro da kula masauran littattafan da ba alqur'ani ba ma'ana ya bar tsaron taura wato a hannun wa a hannun wato su al-ahbar wal kuma rabbaniyuna sai ya bar musu tsaron wannan littafi a hannunsu shi yasa ya zama canja littafin da littafin ya zama mai sauki akan da alkur'ani saboda alkur'ani Allah da kansa ya bunci ne ya bunci ba ta kula shi yasa yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu tsare alkur'ani ba shi kariya kaga kai musulmin Allah ne wannan aya ta ishe ka kace to duk wanda yake an canza wani abu a cikin alkur'ani kariya yake ko yace an akwai ayan da aka boye ko ce sahabbai sun yi ha'inci sun matsala wata aya ko ba haka ba ko wani abu mai kama da wannan duk wanda ya faɗi wannan ya yi ƙarya ko ya ce wannan ƙur'anin ba ita ba ne wata daban ne asalin tana cikin rani an shiga da ita rani. shi ma wannan makaryaci ne domin sun da Allah ya ce shi ya saukar da Qur'anin zai ba da kariya wa ƙur'anin shin zai yiwu a ce an kinkimi ƙur'anin an ɓoye a rami yanzu ba da ita ake amfani ba a'a ba zai yiwu ba domin duk abin da aka ɗauke original to in kana aiki da local ko ba za ka yi labari ba ko ba haka ba za ka yi labari ba yanzu duk aikin da kake yin kana da asalin kayan aikin ka na gari ran da ka ebo damuwa kayan aikin ba za a samu aikin yayi ba ko ba haka bane ba yanzu ko kai tela ne kana da alluran ka original ga wannan ta diskure kana dinki tana cakko yadin tana zaruwa dinkin zai yiwu ne ta gaba zai yiwu ba don haka alƙur'anin hannunmu wallahi ne alƙur'anin da Allah ya saukar ne sahabbai suka yi amfani da shi shi tabi'ai suka yi amfani da shi shi atba'u tabi'in suka yi amfani da shi wannan alƙur'ani shine har yau ake amfani da shi kuma ita za a ci gaba da amfani da ita har sakowan annabi Isa ma da ita zai yi amfani tunda manzo Allah ya annabi Isa ya zo a ƙarshen duniya zai yi amfani da shari'a da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani sai da muke karantawa na annabi da shi annabi Isa zai zo ya amfani alkur'ani da muke karantawa da shi annabi Isa zai zo ya hukunta hukunta tsakanin mutane lokacin da Allah ya ga daman saukowarsa mun yi imani mun yarda da sako an fahimta ko don haka alkur'ani Allah ya fashi kariya shi ya jibinci ba da kariya shi yasa canja shi ya zama ba da ba an gane wannan ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma zanna Allah yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid ashe da da sahabbai da su yunkura da su canja qur'ani ma ba da su iya ba tunda wannan la korewa ubangiji ya yace karya bai shigowa qur'ani sarkafa ko ta ba ta ko ta baya shiga cikin alqur'anin Allah tabaraka wa ta'ala da aka kafiya qur'ani ba ta ba ba ba tunanin akwai abin da aka canja in kai ma kana wannan tunanin an canja ka bata an bayyana ko yawa al alqur'ani kan katse kuma don Allah yanzu duk wani alaran ma mai biya Qur'ani in ya yi bojerin yan karatun kai ka san an ce maka gwada gun da aka cire ba kai zaka ji a wani gun da zaka iya gwadawa an cire ba to zaka ga abin yana tafiya a jera tabbas magana ne daga wa? magana ne da Allah daga Allah mu sarki don Allah don haka Allah madaukakin sarki yake cewa don haka fala takshawun nasa ko kada ku ji tsoron mutane ai ayyuhal yahudi kenan fi izhari ma indakum min na'at muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku yahudawa kada ku ji tsoron mutane ba wurin ku ki bayyanar da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayatin rajimin nan wanda ya zo cikin littafin ku kar ba ku yi dinnikal ku ba ji tsoron Allah kar ku yi wannan jiya ba mu yi bayani ba in ana karantawa da zo kan ayatul rajul sai sai mungu mahayinci sai me sai kura hannunsa to akwai abdullahi bin salam shi kuma ya san karatun sai ce daga hannunka saboda ajiya karatu ya tafi daidai an fahimta ko don haka kada ku ji ku ji kar ku ji tsoron wani kar ku ji tsoron mutane ya zama kuna koyi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zantukan da ya zo akan manzala cikin littafin ku ko ayan da ta zo akan jifa cikin littafin nan akan jifa cikin littafin ku kar ba ku goye fa wa gairiha da wani abin da yake koma bayan wannan ubangiji ya ce wa shawun ba za ku ji tsoro ni za ku ji tsoro ji Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila sannan kuma kar ku canja wato mu da wani abin da za a ba ku na duniya sai ku ɓoye al'amarin Allah saboda duniya kar ka ki faɗan gaskiya saboda ne saboda duniya saboda an baka duniya ka ɓoye gaskiya ka faɗi gaskiya ka zama mai adalci ina fata muna lura in kai haka Allah zai taimake ka kuma zai kasance tare da kai inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun Allah yana tare da masu jin tsoron Allah da kuma masu kyautatawa masu yin abin da ubangiji ya aike su da aka wala tashtaru bi ayati samanan qalila Allah yake cewa man lam yahkumku bima anzalallah duk wanda ya bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan humul kafirun shine wa su kafurai to ai kafircin hawa biyu muke da shi ya za mu mayyaza wannan kafircin hawa biyu ne ko ba ka bane akwai kufur ko duna kufur akwai kuma kafirci mutlaka, cewa ne ya zama kafi to yanzu wanne ya hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba ta yaya zai zama kafuri zuriyan ta yaya kuma zai zama kafuri mai kirki <laughs> eh zai zama kafuri ne idan ya yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba kuma yana da aƙidan wannan abin ya fi nawa ya fi na Allah ya zama original kafiri na ba da mun fahimta to amma idan ya yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba amma yana da aƙidan na Allah shi ya fi ko ba haka bane ba yawa shaidancin sa ya ja yana yi shi kuma me da ce masa shi ne fasiki barkallahu fika ina fata muna lura saboda kar ka dauki abu ne kana kudin goro mutane ba shi ta jefa mutane a damuwa ba eh kai kudin goro kawai ka kawai kafuri an ne an ne a'a ka duba ne karatun ya fada ba ka rika kudin goro ba kuma wallahi ba za ka gane ba a kudin goron ba sai ka bi malaman sunna ko ba haka ba in ka balle ka yi bi ka kai kadai ka je ka dinga mutuntukuwa kana damuwa kenan an yi mun gani ina fata muna lura da haka dole ne duk wata karatu da zaka bi to dole ne ka bi ta tsarin na magabata saboda Abdullahi dan Mas'ud ai ya faɗa shi ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bukar ku kirkiro an gama muku komai kai ba a neman ka kawo na domin da ana nema a kawo daidai ka kawo yanzu ba za ka samu gurin shiga ba ma zamanin da aka yi don Allah kafin zuwa kanmu inda kirkira ya halatta kai da ka samu inda za ka tusa naka wala duk inda za ka yi za ka samu ko an tsakko shi ce to ai kai yanzu ka rasa ka kirkiro na kan ma kai ka ma rasa wani irin kirkira da aka yi to duk wata zuriyar da za ka yi wai ka samu wani ya banke ka wannan na fata muna lura Za ka tsaya wai ki inda da yi ko wani hayyi da ka wanda hukunci da abin da Allah bai saukar ba yana da akidan wannan abin shi da bin Allah wanda ya zama kafiri wanda kuma yayi bayi da wannan akida cewa wani abin yayi na ya fi na Allah ko ya je da na Allah wannan shi kuma muna ce masa wato fasiki shine karamar kafirci kenan akwai kufran akbar akwai kufran asgar akwai babban kafirci akwai karamar kafirci na وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كفاف فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن تبارك وتعالى يلا بياني da ana bin shari'ar musulunci muka ce da ta'addanci ya ragu a bayan kasa ko kuwa saboda tsoron in kai da a yi maka Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim ai mun wajabta akan su faradna kenan an gane mun wajabta akan su fiha fiha cikin me wannan ha dalili ne take koma zuwa gawa eh at-taura an gane ko cikin at-taura wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu a cikin attaura, mun wajabta musu annan nafsa bin nafsi idan rai ta kajare a mata me ita ma a kashe ta a sai dai shari'ar musulunci da ya zo ya daɗa jaddada wata shari'o'i cikin mai littafin da suka gabace shi a sai da mai bin attauran gaskiya in ƙur'ani ta zo sai ya runguma ko ba haka ba yawwa dama qur'ani ta zo tana kore kuma duk wani littafi abin da ya tabbata wanda ya kamata Allah ya ga a tabbatar sai ya aka tabbatar da shi abin da aka ce ba haka ba ma'ana wanda ba a ɗora mana ba sai aka ajiye shi a gefe ina fata muna lura za ka ce to kowa ya rungumi alkur'ani saboda tunda maza na zo to magana ya kare yanzu shine suka bakin annabawa ke yasa wata rana ya ga umar da takardan taura yana karantawa ya karba idan maza na ba shi ya karbi takardan eh eh ya ga yace da annabi Musa yana raye ma ba zai bi kowa ba wa zai bi ni zai bi sadaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tun daga cikin annabi isa ya dawo wa zai bi manzo Allah zai bi an fahimta ko da haka yace to mun rubuta musu a cikin al-taura annan nafsa bin nafs cewa in rai ta kaje rai ne da mata a kashe ta abin nan wal aina ko bil ain in rai ta kwakula idan wata ita ma mata min a kwakule in ya cire ne har ya fito da shi waje ya ajiye a leda shi ma haka da a ciro waje a saka masa a cikin leda ko in kuma kukkulmawa ya tsiyaye masa shi ma mai da masa wallahi ba wani alluran kashe zafi ba shi ma da zai yi masa da masa alluran kashe zafi ba haka da kukulma masa wannan fa ne asalin shara babu wani sake hakkin bil adama anan abinda kai shi za a yi maka da haka inda a kukkurma a fasa ne kai ma sai a kukkurma maka a fasa maka ne wal aina bil aini ido in ta cire ido ita ma a cire ta ma'ana ne ido ya cire idan wani shi ma ya cire nasa wal anfa bil anfi sannan wanda ya cire hancin wani ma fa shi ma ba a cire masa hancinsa ko ta cire masa hanci ai duk wanda aka cire masa hanci ban barakwai yake dawowa to kai ya barka da kyanka wallahi kai ma aka da ka shiga layi ko ba haka ba yawwa waya aka yi aka ga wannan haka wallahi wani ne ya cire masa hanci sai kuma ya aka ya aka hancin ka haka wallahi shine ya cire ma wani hanci kaga shi ma ya cire nasa ina fata muna lura yawwa to shine wannan duk abin da zaka yi ayi kenan sannan kuma ubangiji yace wal uzna ko bil uzni sannan in ka cire kunnan wani wallahi akan samu matsala ko ne cire kunnan wani ya cire masa to kai ma haka za a cire naka a cire maka saboda gobe kar ka kara Allah ba shi ya yi mu ba shi yasa abin da ya kamata mu ya tsakanin mu mu zauna lafiya a duniya ba to kuma sai ayi watsi da nasa ka dauki na dan adam ha da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wal uzna bil uzni was sunna bis sunni in ka cire hakorin wani a cire nasa wallahi ya gada a zaunar da kai a saiti guda ɗayan da ka cire a ɗora eh, fula abin sunansa tukun eh, direba <laughs> ko kuwa in an sa sai a ɗauko guduma ba a kace kai to ya shirya masa da lallabi ne ka taɓa gani hakori ya fita hankali a kwance kana gani ko cire ma da ayi ma tana lagwai lagwai ne ba amma da cire ma asibiti ayi allura tana ayi allura tana ba haka bane ba a baka kwayoyi tana a maka wannan amma duk da haka ba kai za cire ma kana dariya ba kuma bayan cirewa ba kai sa ganka kana ta tsalle kana mun nana ya yanzu aka gama cire mun hakoya da ganka me kawai ko ba haka ba to a sai yanzu mutum da ransa da lafiyansa ka zo ka danne shi ka cire masa hakori wallahi kai ma aka da maka to a danne ka a sa a daka da guduman ya fita a sai to je ka gobe ka da na wani sai kara <laughs> da an mutaran Allah da an zauna lafiya Allah idan an zauna lafiya Allah ka samu dace da ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wanda ya cire hakorin wani za a cire duk wannan fa kake ganin nan duk a cikin at-taura ba yana rubuce amma yanzu da da a tazo da a yi sai ka ga wani katan ba yahudi ya ce ba haka ba ko ba haka bane ba to akwai littafin su don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wal juruha kisa in miki ne kuma aka yi a auna irin mikin da kai a auna da cef a ga fatinsa a ga zirfinsa ko ba haka bane ba kai ma zuwa kwashe maka gurin ai ba za ka sake ba yawwa to shine ne an yi irin wannan wato sai ka ga an yi mai ai ai ma'ana an zauna lafiya an gane wannan ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ji ma'ana wato yana nuna ya kaftu fiha idza amkana sai a kiyar sai abun in yayu Kalyadi, wa wal rijli wal zakari wa nahu zalika wa la yumkin fihi al abunda ba za iya masa qisasi ba fa fihi a ciki to ai sai a samu bi an yuqaddira ma majni alaihi sai a kaddara abin da yake za a iya kaddara wanda dai misali za a iya kenan an gane ko sannan kuma sai a nemi yadda na an da a nasabtar da abun ta inda zai zamanto cewar an daidaita yadda da a yi kuncin sabila da wato duk abin da ya faru a irin wannan to da a duba a ga misalin abin da ka yi kuma an sani cewar daidai sai waye daidai sai Allah ko zai iya yiwuwa a gama kiyarsa abin sai zama zai bada yadda ainihin wato yake daidai wa daidai ba amma ba man tasaddaka bihi wanda ya sadaka da shi kamar yaya kamar ya wanda ya sadaka da shi wa man sadaka bihi kamar ya wanda ya sadaka da shi ya dai kai sadaka da abin da ya yau ya yafi wanda ya yi yafiya ko ba haka ba fa man sadaka bihi wanda ya ce, to shi to kaga an kamo wani da cire masa kunne saboda ya cire maka sai ka ce to shi shikenan ka ya ce masa to fa huwa kafaratul lahu ya zama kafara gawa kafara gawa kafara ga wanda aka ji maza ciwo kafara gawa kafara ga wanda ya ya ji ciwa ko ya zama wannan yafiyan da ya yi sai Allah shi kuma ya mene sai ya kankare masa wasu ayyukan zamuna na saboda Allah yana san masu mene masu yafiya ina fata muna lura da haka sai zama fahuwa kafaratul lahu ai ya zama wato kafara ga ciwon nan amma kaga wannan bayani da ake cewa ba man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu din nan ma'ana ba maganan cikin at-taura bane laysa min kalamit taura, ba wai a cikin at-taura ya zo da wanda ya yafiya ba a'a a at-taura na hannun yahudu ina fata muna lura na hannun su banu isra'ila to littafin at-taura bai zo da maganan yafiya ba babu kawai baya biya kaga ashe nasu ya fi ya fi zafi kan namu bai zo da maganar yafiya ba kawai ba maganar yafiya in kai ne za a maka kawai kaga ya fi namu tsanani ko sannan kuma injila sai ta kuma ta zo da me ta zo da cewar za a iya ba da mene diya eh za a iya ba da me diya kaga yanzu anan a taura ta fi injila mene zafi ko ba haka ba to injila kuma ta fi qur'ani mene zafi saboda qur'ani kuma shine yazo da za a iya yin mene da a iya yafiya eh qur'ani ya yadda alama, ya yadda a ya yadda ahiyadiya tsakanin attaura da injila da alkurani wanda ya fi sauki qur'ani injila abuna taura ta fi injila zafi injila ta fi qur'ani zafi to a ce gaskiya ne wanda har ya rike a taura ko injila a guje kamata ya bi mene ya bi alkur'an kuma da bai kamata ya harbi hukuncin cikin qur'ani a ce a ah, ai bai dace da zamani ba an yi tsanani to ga tsanani a can littafin hannun ko ba haka ba yawa in haka ne a ce da ku tattaro ku dawo wannan saboda anan har akwai yafiya kuma an yafi an yarda a gane ko to shine qur'ani shine yazo da maganan wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu lahu wanda yayi yafiya ya zama kafara a gare shi bisa cewar Allah zai kankare masa wato munanan ayyukansa don gani da abin da wato yayi na yafiya kenan ومن لم hakun بما انزل duk wanda da yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika ne humu zalimuna shi menene shi azzalimi an fahimta ka san fasikanci akwai ne cire mutum a ina a cikin musulunci akwai ne barinsa a cikin musulunci an fahimta kafirci akwai mai cire mutum a musulunci akwai mai barinsa zalunci akwai mai cire mutum a ina a musulunci akwai mai mai akwai mai barinsa na kana daga yasa sai eh. ya idan wani ya guntule ma wani wani wajensa sakamakon guntulewan sai mai sai ya zama ya kashe shi to ai shi ma ta shafe shi an fahimta ko ta shafe shi to dama duk abin da za ka fara ko ka yanka a jikin mutum to cikin biyu ne a yi daya ko ya rayu ko ya ko yau ko kuta ka doka mu yana iya zuwa sanadin mai ne sanadin mutuwa muna fahimta yana iya zuwa ma ne sanadin mutuwansa ka san abin da za ka yi ba za a maka hukuncin kayi kisa ba shine abin da aka san in an yi wa mutane bai zama sanadin ne bai zama sanadin mutuwansa yanzu ka zo ka zabga ma wani bulala sai ya faɗi ya mutu a'a an san kawai a shar'ance a al'adance ba zai a shaɗa ma bulala ka mutu ba kai dai ka taka sabon bara ne ko ba haka ba yau wala ga kayi kitibin sa ajalin sa to kaga wannan sai a lissafa shi daga cikin kisa na ne na kuskure kisa na ne na kuskure amma zai na zo na tsara ma wuka da na tsara ma aka yi da kai asibiti wani tudu wani gangare kwana ɗaya biyu ka mutu kisan ganganci ne ko na kuskure a na gayya ne saboda an san dama da shi ake daukar rai ba daukar rai da bulala ana daukar rai amma da makani. an fahimta yawa to wannan shi na haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai kunshi da abin da Allah ya saukar ba fa ka humu zalimun wa inna waɗanda suke azzalimai an fahimta ko na. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين الله تبارك وتعالى يشوى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم كنا من بيديا أقرى فانسو سوني النباوة الله من بيبيا لعيسى بن مريم من بيبيا لعيسى بن مريم مصدقا وتمي كتاواني تاواني لما بين يديه نلت da كذوكا zo كابلنا ne kafin kamar yadda alqur'ani ya zo kuma ya gaskata da tafan da suka zo kafin shi ma ya zo to haka ma wato annabi Isa shi ma mai gaskatawa ne game da littattafan da suka zo kafin wato ainihi shi a ji ma'ana musaddiqan lima bayna yadai yana gaskata littattafan da suka gabace shi ai min at-taurat kenan na ne na at-taura ai at-taura ta rigawa ta riga injila don haka annabi Musa yana gaba da annabi Isa wa atainahu al-injila sannan mun ba shi ainihin ma na hul injila mun ba wa annabi isa injila fihi hudan a cikin injilan nan akwai shari'a ma'ana min dalalati daga ainihin bata kenan sannan wani nur a cikin wato wannan taura wato akwai haske ai ma'ana haske ne bayani li yana bayanin hukunce hukunce kenan sannan wa musaddiqan sannan littafin yana gaskatawa lima bayna yadayhi min at na littafin da ke gaba gare shi na ne na ainihin at-taura har wa yau dai wa hudan wa mau'iza sannan kuma ne ai har wa yau dai littafin injilan nan wato wa hudan shiriya ne wa mau'izatan lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu jin tsoron Allah ta'ala masu sanya ganuwa tsakaninsu da azaban Allah madaukakin sarki na وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وانجلي تبارك وتعالى يتشوى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ma'abuta injila su yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin ne a cikin ainihin wato injilan na su yi hukunci da shi domin wa mallan ya ma an zalalla wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiquna shi din nan ya iya daga cikin me wato waɗannan su ne suke cikin fasikai wanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to can gashi a baya an ce ka na mun ce a'a in yayi kaza ya zama ba kaza ba ya zama kaza nan ma gashi an ce fasikuna to nan kuma ba shi ma dai tsaya a iya fasiki ko akwai yanda za a yi fasikancin sa kamar ta yi rufas da shi kamar da shi kafirci eh fasikanci in ka ganta a cikin alkur'ani ko ina ne take zama fasikanci na fita a musulunci ko akwai inda ba ta zama akwai inda ba ta mene ba ta me ba ta zama akwai inda kuma take zama yanzu wajen da aka ce dan yayi fasikanci me yayi kafirci fa fasada an amri rabbi ko ya yi fasikanci ya ta a dan fasikin ha ce dan kafiri ne wannan fasikancin da ya yi shine yi kurju min al-billah yana fitar da mutum ko daga ina daga cikin musulunci sannan akwai ita ma fasikanci wanda ba ta fitar da mutum daga ina daga musulunci yanzu mutum ya zo yanka naman alade ya tara cikin sa ya jam ya tafi amma ya san haramun ya cire sunansa fasiki fasiki an ne a fasiki ne amma yana na abe yana a musulmi ko ba haka ba yawa amma zai dan mutum ya zo shi kuma ya ce ka ni ai ba iya cin alade ba amma ya halatta shi ya zama ne <laughs> shi bai ji testin ba ya zama arne ko ba haka ba ya zama kafuri bai ji test ba ga wancan ya bi shi shi ya ji testin amma ba bai fita musulunci ba yawa to kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa ulai ka mun fasikun wai na sune fasikai don ka akwai wajen da ake samun fasiki ya fita musulunci akwai inda ba ake samun fasiki bai fita musulunci ba duk wannan malama akida sun kasafta irin wannan dalla dalla cikin ma a cikin ainihin littattafan su akwai ah, littattafai daban-daban wanda in an ji su duka za ga kamar irin wanda su fauzan suka rubuta irin wanda su saimin suka rubuta duk idan ka bi irin wanda su hafiz bin eh, ahmad al-hakami duka in ka bi littattafan su an gane wannan ko akwai aqidatu tauhid na fauzan shi ma an kaji ka ciki da aka gani ya kasafta mene ya kasafta fasikanci dalla dalla ka shiga shi an gane ko yanda za ka gane wannan Allah ya sa mu dace don haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wanda ba fi wannan ba wato sun zamto me fasikai na وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شجعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فنجد تبارك وتعالى ينا الله يكي وأنزلنا إليك الكتاب من سوق المكد للشاب يا منزل الله صلى الله عليه وسلم ونير للشاب يا كسوقر ومنزل الله القرآن شنو الكتاب بالحق لكسكيا Abi ma'ana yana rataye da wannan saukarwa da ubangiji ta yayi musaddiqan lima baina yadai shi ma alqur'ani yana gaskata littafin da suka gabace shi an gane wannan ko ai min alkitabi daga cikin mene daga cikin alkutubu kenan an gane alkutubu ba shine jam'i ba alkitabu mufrad Da haka ma'ana alkitab huna alkutu ma'ana littattafan da suka gabace alkurani dan ba littafi da ya gabace shi ba littattafan suna da yawa ko a taura ya gabace shi injila ya gabace shi su zubi ibrahim ko duk sun mene sun gabaci wato ainihin littafi su zabura duk sun gabaci alkur'anin allah tabaraka wa ta'ala da aka musaddika lima baina yadayhi min alkitab yana gaskata karkata abinda yake gaba gare shi wanda suka rigaye shi na littattafai wa muhayminan alayhi kuma yana fada shaida a kansa an gane ko yana fada shaida a kansa ai wal kitab bi ma'ana alkutub yana fada shaida Allah yake fa hakum bainahum wato ka yi hukunci a tsakaninsu ai bai na ahalin kitabi kenan idza tarafa'u ilayka ka yi hukunci a tsakanin ahalin kitabi din sun ɗauko ƙaran sun kawo maka an fahimta ina kawo ma garan to kai hukunci wato ainihin a su ma'ana da me zaka yi hukunci jima'an an zaballa da abin da Allah ta fara ko ta'ala ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi yanzu ka san su ka karkata gabarin gaskiya kenan an gane ko kar ka bi soyayya zukatan su amma ja aka min alhaq na daga abin da ya zo maka kan gaskiya ka rabu da wannan ka karkata inda ba gaskiya ba to kar kai haka kaga kai ma an ka samu kanka a matsayin ka na alkali kana cikin hatsari ko ba cikin hatsari alkali jama'a wala ka ji tausayin alkalin an bashi mene in an bashi alkalanci saboda idan Allah ya taimake shi zai tsira kuma ya taimaka zaman lafiya tsakanin al'umma amma ce dan ya masa da baibayi to da bai zama alƙalin ba ne ya fi masa to kuma ka kaga irin wannan ƙasa na mu sai ka cije ka daure ka yi da gaske ko kuwa saboda in ka zama alƙali ba karban cin hanci ya da ka tsaye guminsa ai sun yi kiliya da arziki wannan kan har ya alƙalancin ya gama ma bai zama kaza ba bai samu bai tsara kaza ba eh wani kuma ina kana zuwa kawai da a shiga can ba da kai to da ka ba da dubu kaza ko ba haka ba a karba a hannun wanda ake kara a karba a hannun mai kara wai duk wani abun Allah baya gani ne akwai marubuta ba yayin da kuka buya a can ba kuke tattauna yadda za a karbi cin hanci a danna hakkin wani wannan yana daga raunin imanin bawa yayi tunanin Allah bai ganin sa ko ba haka ba Allah yana tare da kai ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ilimin Allah ganin Allah iko Allah duka yana kallon ku kun gama zarawa kai ta yawan kotu kai ta shan wahala har yanzu kuma kana kallon gaskiyan ka ga shi da aje ho ka tabe ya mai da kai wani shekara ba haka bane ba wani ana masa ne ya ji haushi ya ce ya ma hakura kawai da Ka kaga wannan matsala ne akwai akwai shari'an da a ɗan karamin lokaci wallahi za a iya warware matsalar ta amma kada a jata a shiga da ita sha a shiga da ita sha eh wallahi ko wanda ya ya same shi yara da kaji ne ya ya samu wani me ya na ganka nan ya ce wallahi ga shi gashi abin da ya kawo shi ya faɗi mu wanda ya kawo shi kuma shi aka cuta sai ce to ka san wani abu sai kira abokin wannan din ya ce ka samu abokin ka nan ka ce masa magana sannan yanda ka san gaushi ne a saka ebo ruwa a fara haka zai mutu an yi an gama amma ka ce masa zai wani abu sai zo ya gaya ma wannan zai gaya masa ya ce abokina ne ya kira ni yake gaya mun tunda shi ma'aikacin gurin ne ya ce maganan kan nan kaman gaushi ne a zuba masa ruwa kawai ya mutu an gama amma da a samu kuɗi da ya ce shi wannan ce shi gaskiya baya da kudi yana jin zafin an yashe masa shago kuma yanzu maka makami yake yi wani kudi yake da shi shi kenan ne ya koma wajen sai ce ya kuka yi da shi Ya ce ya ce wallahi baya da kudi rabu da shi rabu da shi kuma wallahi aka yi gama wahala hakkinsa bai fito ba Aka yi kara wahala wallahi hakkinsa bai fito ba to kaga wannan sai mu lura wallahi mu ji tsoron Allah mu dinga bincikawa muna yin adalci matsalan shine in rayuwanka ya zo karewa eh duk abin da ka karɓa a kawo ma dubu kaza tanan a kawo maka kaji tanan a kawo maka tumakai tanan a kawo maka shanu tanan jama'a mai karewa ne ko ba mai karewa ba mai karewa ne in an jima fa sai ka ga mutum abin tausayi in galibinsa a farin yadi an je ana haka rami an ajiye shi a gefe ana haka rami za a sa shi gashi ya bar ɗumbin wasu abin da ya tara su ta mummunan hanya su kuma ba ruwansu magadanka ba magana ya gare ba zo a tambaye ka ya akai ya akai baka da mafita akwai hatsari ba kuwa a kowane irin aiki ma ka yi kokari ka ci halin dinka wallahi karka ci haram ba sai alƙalanci kawai ba wannan mun kawo maganan alƙalai saboda ku ya shafa maganan hukunci ke kaga maganan hukunci ko ana yi ba za a yi da kai ba ba an san da wanda ake yi da yanzu damuwa ya dame ka wani ya sharbe ka ya taka ka ba za ka kawo mun kara ba ka san ba abin da zai iya maka amma ka san inda za ka je a karba ma hakkinka a nika wanda ya maka ba daidai ba kuma ba ne magana shine shara'a to ya kuma su shara'a ku ji tsoron Allah Allah ya sa mu ji tsoron Allah gaba daya don haka kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar maka sannan kar ka bi soyayya soyayyen zikatan su akan abin da ya zo maka na gaskiya saboda likullin ja'alna minkum ko shari'atan wa minhaja kowanne mun sanya masa wato shari'a da tafarkin da zai fi ai tsarikan wadihan fi dini yamshuna alai mun sanya masa hanya a sarari wanda zai tattaki a kansa kowanne an sa masa walau sha Allah da Allah ya ga dama ai la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku al'umma ne guda walakin liyabluwakum sai dai ubangiji yana haka ne yaya haka ne saboda ya jarabe ku fi ma a atakum cikin abin da aka ba ku an gane wannan ko da haka fasta fastabiqul khairat ku yi maza maza ai sari'u ila alkhair an gane ko sari'u ila alkhairat ku yi maza maza zuwa ga ainihin wato alkhaironi ai ma'ana fastabiqul khairat saboda ne ilallahi marji'ukum makoman ku kaf zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne jami'an gaba daya fa yunabbi'ukum kuma ubangiji zai ba ku labari ma kuntum zai takhtalifun na abin da kuka kasance kuna sabani na al'amarin addini Allah ne sakan kama kowa da aikinsa ai min amrul dini wa yajzi kullam minkum bi Allah ne sakan ka ma kowanne daga cikin ku da ainihin aikinsa na'am وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله تبارك وتعالى كشوا وعنفكم بينهم بما أنزل الله قال عن ذلك مغانا نياك يتعي هي مغانا إيه وكنشا وكنشا يتعي kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ta'ala ya saukar kai adalci an fahimta kai ma a gidanka ka zama mahukunci mai adalci kar ka dauki gaskiyan wata ka ba ma ma wata kar ka dauki ƙaryan wata ka ba ma wata tsakanin yayayen gaba ka adalci kar ka dauki ƙaryan wani ka ba ma wani sannan kar ka yi kyauta ma wani ba ka yi wa ba baka yi ma wani ba duk wannan abu ya jabu ne zalunci manzon Allah ya yi gabar da irin wannan adalci zalunci kuma ta yi kudu ma za mu ci an fahimta domin an kira manzon Allah ya shaida akan abun da ba haka ba baya shaidawa akwai ba Allah da ya kyauta wa ɗansa da yi wa sauran ba ya kira manzon Allah ya zama shaida yace ina na sauran yace babu yace a to ka nemi wani ya maka shaida fa ni la ashadu ala ni ba na shaida akan zalunci ne mu wani je maka a ashe dole ka ba mu ka ba mu wannan ma ka ba mu wannan ko in gida ka ba ma wannan ma baka ba ma wannan baka tabbatan ka mutu wannan gidan da aka kasafta ka ba wani kafafan da zaka fito shi ai wallahi baba ya bani to baba ya baka an kwace ko <laughs> yawwa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kai hukunci a tsakanin su bima anzalallah na daga abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi soyayya soyen zukatan su wa zarhum ko kanisanci an yaftinuka kada su batar da kai ma'ana an ba'di ma anzalallahu ilaika wato na game da sashen abin da Allah ta'ala ya saukar maka ka guje su kan su kautar da kai akan wannan fa in tawallau idan suka juya baya akan hukuncin da aka saukar maka ka yi musu hukunci da shi suka nufi wani hukuncin da ba na Allah ba to fa'alam kai sanin annama yuridu Allah an yusibahum ba'da zunubihim lal eh na'am annama yuridu Allah cewa lallai ubangiji yana nufin ko an yi sibahun bi ba'di zunubihim ma'ana wani sashi na ukuba da wahala ya same su a bangaren zunuban su tun anan yana tun anan gidan duniya ai bil ta kenan fil duniya kai sanin wannan an gane wannan bisa abin da suka zake masa suka yi watsi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ayi musu wa inna kathiran minan nas lallai da yawa daga cikin mutane da fasiqun tabbas da yawa daga cikin mutane hakika menene lallai fasikai na أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون yanzu hukuncin jahilci mutane suke nema in aka ce hukuncin jahilci shine wanda wani dan adam ya zauna ya tsara ko hukunci na al'ada ko wasu jama'a suka yi group suka tsara suka ce wannan shine hukunci amma ba nawa ba ba na Allah ba to ana kiransa hukuncin jahilci Komai wanda ilimin wanda aka tara su da fasahan sun suka tsara hukunce hukunce in dai ba na Allah suka dauko suka tsara ba sunan wannan hukuncin da jahilci an fahimta ko da haka cewa wannan shine aka hukumar da gud shi yanzu hukunci na jahilci shi mutane suke nema a ce shi aka yi musu suke da bugata wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun shin waye ya <clears throat> Allah ma'ana kyakkyawan hukunci wani irin hukunci ne ya kai na Allah kyau ai amsa sai ka ce mene babu amma babu a wajen suwa mutane masu tsoron Allah amma in ba mutane masu tsoron Allah ba su kan suna ganin hukuncin da ba na Allah ba ya fi a kan na Allah an fahimta wannan shi ne za mu iya karawa to lokaci ya yi mun tsaya aya ta hamsin sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya nan za mu dakata abin da muka faɗa da Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana larufa mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su wannan mai gida muna masa addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa kurakuransa Allah ka yi rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata wanda muka san su da wanda bamu san su ba na kusa da na nesa muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su mu kuma da bamu mutu ba ya Allah muna roƙon kai mun zama mutuwa Allah ka sa mu jika da imani marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sahibu masu albarka masu bin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mazaje masu neman mazaje Allah ka ba su nagari mazaje masu neman mataye Allah ka ba su nagari Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka jagorori masu niyan mana adalci Allah ka tallafa musu ka taimaka musu masu niyan ganin sun cuce mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su Allah ka yi musu Allah ka yi mana maganin su Allah ka canja mana su da wanda suka fa alkhairi yan kasuwa ma'aikata masu sana sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah muna roƙonka ka kawo alheri ka danka muna tafin hannunmu abubuwa na shari ya Allah ka hana shi isowa gare mu Allah ka riba mana su duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب